Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na wannan lokaci yau talata, yau laraba daya ga watan Disamba na shekarar 2021 da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakubu Makeri da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto kan taron masana iri na noma da kuma baje kolin su na kasashen Afirka karo na hudu. Muna kuma tafa da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun ƙasar kamar a wannan makon. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayin da kuke aiko mana ta wayar tarho. Amma kafin nan ga Babu Yakub makeri da halin da duniya ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. Kungiyar Taliban mai mulkin Afghanistan da Amurka sun kammala tarukan wuni biyu wanda suka gudanar a Qatar a jiya talata, inda kungiyar ta Islama ta ce tawagarta ta kira ga jama'an Amurka da su maido da kadarorin kasar Afghanistan kana su dage mata takunkumai. an gudanar da tattaunawar ne yayin da ake ƙara samun ƙungiyoyin aikin jin kai suna kiraye-kiraye ga masu ba da tallafi da su ƙara taimakawa afghanistan inda majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da rabin al'umman ƙasar na fama da yunwa a wannan lokacin sanyi wakilin amurka na musamman a afghanistan thomas west da ministan harkokin wajen taliban amir khan mutaki su ne suka jagoranci tawagogin a tattaunawar da aka gudanar a doha babban birnin qatar kakakin ma'aikatar harkokin wajen taliban abdulkahar balki ya ce bangarorin biyu sun tattauna kana suka yi musayar ra'ayoyi akan batutuwan siyasa tattalin arziki kiwon lafiya ilimi tsaro da kuma batun aikin jin kai sai dai nan da nan babu wani bayani daga bangaren amurka akan sakamakon tattaunawar a jiya talata wani yaro mai shekaru goma sha biyar da ke aji na biyu a makarantar sakandare ya buɗe wuta a makarantarsa da ke jihar michigan inda ya kashe ɗalibai uku kana ya raudata wasu shida ciki har da malami a cewar hukumomin makarantar shugaban 'yan sandan yankin auckland mike mccabe ya faɗa a wani taron manema labarai cewa bai gane dalilin da ya sa maharin ya kai hari a makarantar sakandaren oxford da ke cikin garin oxford wani yanki mai mutane 22,000 wanda ke da akalla nisan kilomita 48 da detroit ta arewa jami'an tsaro sun mai da martani ne da misalin karfe 1 na rana saura minti biyar lokacin da aka yi ta kiran su game da harbin kan mai uwa da wabi a makarantar inji mccabe hukumomin sun kama maharin a makarantar kana suka kwace karamin bindigansa mai sarrafa kansa sai dai nan da nan hukumomin ba su saki sunan maharin ko waɗanda harin ya rutsa da su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yan gudun hijira da magoya bayansu a kenya sun yi marhabi da sabuwar doka da za ta bai wa 'yan gudun hijiran kasar da adadin su ya kai rabin miliyan damar karatu da kuma yin aiki wannan dokar na zuwa ne a lokacin da kenya ke shirin rufe manyan sansanoni biyu a yankin da ke dauke da sama da mutum dubu ɗari hudu willy ruwari dan gudun hijira ne daga kasar burundi ya kwashe shekaru bakwai a kasar kenya ba tare da aikin yi ba yana da shahadar diploma a fannin kere-kere daga burundi da karin wata shahada guda a ƙasar kenya amma duk da haka ya gaza samun aikin yi a nairobi babban birnin kenya damar da 'yan gudun hijirar suka samu na shiga cikin harkokin jama'a a kenya wani abin farin ciki ne ga hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya mai magana da yawun hukumar a kenya eugene buyon ya ce hakan zai sa 'yan gudun hijiran su ji suna da kima da kuma daraja a kasar sojojin ruwa daga amurka da australia da canada da jamus da kuma japan sun kammala cisayin soja na kwanaki goma a tekun philippines da ke kudancin gabar tekun japan inda masu sharhi ke cewa barazanar china a yankin tekun indo-pacific ta kara muhimmancin cisayin sojan a cewar wata sanarwar ma'aikatan sojan ruwan amurka Kasashe biyar sun yi atisayin ne domin inganta kwarewar sadarwa da dabarun sarrafa jiragen yakin ruwa da jirgin saman yaki da ma wasu dabarun yakin ruwa. Wata guda da ya shuɗe, jirgin ruwa mai ɗaukar jiragen saman yaki na Amurka da kuma jirgin ruwa mai wurin saukar jirage masu saukar ungulu na Japan sun gudanar da atisayi a wannan yankin a cewar mujallar Wall Street Journal. Grant dusham tsohon kanan sojan ruwan Amurka mai ritaya kana babban mai nazari a wata cibiyar kasar japan ya faɗa wa sashen mandarin na murya amurka cewa saboda barazanar china a cikin 'yan shekarun nan a sayin sojan na ninkawa ainun a gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A ta na samar da ingantaccen irin noma, kwamitin ƙasa mai kula da iri na noma a Najeriya tare da haɗin guwar kamfanoni masu zaman kansu sun gudanar da taron ƙarawa juna sani tare da baje kolin ingantattun iraruwan noma da ake da su a ƙasar karo na hudu. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyanmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana. Taron wanda aka yi mataki da inganta samar da iri mai nagarta a Najeriya ya samu halittar manoma kwararru da masana binciken ayyukan noma daga ciki da wajen Najeriya. Ministan ayyukan noma da raya karkara ta kasar Dr. Muhammad Abubakar ya bayyana cewa mafarin duk wani albarkatun noma da kuma samun tsaro na abinci masu gina jiki shine samun iri ingantacce. Wannan taro ne ba kawai a na Najeriya ba, da sauran kasashen duniya daga nan nahiyar Afirka har zuwa kasan Turai duka akwai wakilai da suka zo kuma dama an ce abin da ka shuka shi zaka girbe dole mu tabbatar mun shuka iri ingantacce don saboda mu samu amfanin gona ingantacce ma'aikatan noma da raya karkara duk abin da ya kamata mu yi muna yi don mu tabbatar da ita wannan ma'aikata da take karkashin mu tana kula da irin irin da ake amfani da shi a ƙasar nan kuma ta tabbatar ba a kawo gurɓataccen iri da zai lalata ainihin irin da suke nan ma ba domin aka haɗa wanda bai kamata yana iya lalatawa to abin da muke yi kenan kuma muna haɗa kai da dukkan waɗanda waɗanda muka san suna cikin wannan harka na tabbatar da ingantaccen iri. Duk da cewa a shekarun baya an yi ta fuskantar kalubale wajen kirkiro da sabbin iri wanda zai iya jure canjin yanayi lamarin da ke janyo cikas ga masu bincike. Farfesa Shehu Garki Ado na ma'aikatar bincike na ayyukan noma ta samaro a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya bayyana cewa a yanzu sun samo bakin zaren gudanar da ayyukansu ta hanya mai bullewa. Yanzu 'yan shekarun nan gwamnati ta nuna ai tana a dawo da martabar noma kuma an fahimci sai da bincike ne za a kirkiro irin ruwa waɗanda suka fi dacewa da yanayin mu da haka muna ganin yanzu mun kama kafar ci gaba da binciko sabbin irirrika daban-daban a ƙasar na wanda za su dace da yanayin mu kuma su bunƙasa noma ta yadda ƙasar za ta samu isasshen abinci nata na kanta da kuma ƙasashen afirka ta yamma da ma afirka ta tsakiya waɗanda yawancin su dama da ƙasar nan suka dogara da wurin abinci. munar babba dan agundi dan majalisar wakilai kana shugaban kwamitin mai kula da makarantun noma da cibiyoyin bincike na noma a Najeriya ya yi ƙari da cewa. Akwai abubuwa na technology da an fito da shi wanda ina taimakawa wajen inganci na harkokin noma musamman harkokin iri. Muna kai irin mu Ghana muna kai Mauritania muna kai gurare da yawa. Sannan kuma akwai babban doka da majalisar tarayya ta yi wanda ni ne na kawo wannan doka a majalisa wanda shugaban ƙasa ya sa hannu wato abin da ake cewa Land Variety Protection Act wanda zai ba da dama mutane kamar yadda ka gani daga kasashen waje za su zo da ma'aikatansu su yi bincike yadda za a samu iri mai inganci wanda zai taimaki manomanmu na Najeriya domin muna bukatar mutane su zo su invest. Ahmad Bashir Bello na ɗaya daga cikin manoman da suka samu halartar taron baje kolin. Gwamnatin nan da ta zo ta yi iyakan kokarin da za ta yi ta gade ta tallafawa manoma da kuma waɗanda suke cikin wannan kayan industry da sauransu hakika irin dai yana da wuyan sha ne wurin kasuwanci da yake manoman mu har yanzu suna samun wahala ga su yadda gan cewa gwanda musu sun yi amfani da iri sun yi noma akan wanda suka saba yi da su yi amfani da grains gwamnatin najeriya dai ta dukufa wajen ganin ta inganta fannin ayyukan noma la'akari da albarkatun ƙasa da allah ya azurta ta da shi shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya A gaida Shamsiya, yau Laraba ɗaya ga watan Disamba ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tunawa da masu ɗauke da cutar da ke karya garkuwar jiki wato HIV ko SIDA. Taken na bana shine tabbatar da daidaito. Shugaban hukumar yaƙi da cutar SIDA a Najeriya Dr. Gamba Aliyu ya bayyana wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda adadin waɗanda ke ɗauke da cutar da kuma ƙoƙarin da hukumar ke yi wajen ganin an shawo kan cutar kafin shekarar 2030. wannan take yana la'akari da irin nasarar da aka samu a duniya ga baki daya tana kuma mu anan zamu ce musamman cikin mu najeriya an samu nasara sosai ga garma wajen yakin da ake da cuta mai kare garkuwar jiki to amma bahaushe na cewa aski idan ya zo gaban goshi ya fi zafi to wannan askin ya zo gaban goshi na tattare cutan hana ta bazuwa a tsakanin jama'a sai dai kuma ba za a iya hana cutan bazuwa a tsakanin jama'a ba har sai an gane waɗanda suke ɗauke da ƙwayan cutan kuma an hana cutan yaɗuwa a jikinsu to wannan shine babban kalubale wasu uh, suna iya fitowa a san su a ba su magani wasu kuma suna ɗauke da cutan sun sani amma ba za su fito ba wasu kuma ba za su iya zuwa su gwada ba ballantana masu san suna da cutan ya zuwa yanzu kun san yawan adadin waɗanda ke ɗauke da wannan cuta a nan najeriya adadin da muke da shi na masu ɗauke da wannan cuta a najeriya yana tsakanin miliyan 1.8 da miliyan 1,900 maganin nake yanzu mun samu miliyan 1,600 mun ɗora su akan magani saura kusan a ce 200 zuwa 300 wannan 200 zuwa 300 zai yi wahalan samu saboda duk wanda bai fito ba a baya yanzu nemo shi yana da wahalan gaske sai an ɓadda kuɗi mai yawa sannan kuma sai an yi ba da baki da kamfen mai yawa domin ya samu dama ya ji su cewa ya zo ya gwada inda da yake ganin cewa shi a tafa ba zai gwada ba to kuma muna so da wannan jama'a su gane cewa waɗannan mutanen da ba su samu damar gwaji ba ko ba su san suna ɗauke da ƙwayan cutan ba ko kuma suna ɗauke da ƙwayan cutan ba su shan magani a su ne mafi haɗari a cikin al'umma domin su ne za su ci gaba da yaɗa ƙwayan cutan har in dai ba mu samu su ba ba za mu iya hankalin ba zai kwanta ba mu ce mun katse hanzarin cutar na yaduwa da bazuwa a cikin jama'a idan mun ɗauki takinku na bana da kuka ce daidaito tsakanin suwa a tsakanin mutanen da muke ganin cewa ya kamata a ce suna da dama ko kuma ya kamata a ce sun nemi gwaje-gwajen da muke yi sun gwada ko kuma sun nemi magungunan da muke da shi sun samu dalili saboda hadarin da suke dauke da shi wanda suke da sana'an karuwanci da waɗanda suke maza masu neman maza da masu ɗaukan magani ta hanyar jini wanda suke sa allura sai kuma bawa abokansu alluran su yi amfani da shi irin waɗannan suna ɗauke da haɗari mai yawa wajen samun cutar da kuma wajen baza ta idan sun samu to waɗannan muna so su dinga gwada kansu a kai a kai ko kuma su dinga neman inda ake gwadawa a gwada su a gani sannan kuma waɗanda suke ɗauke da cutan su sha magani sosai ta yadda ba za su iya yaɗa cutan ba sannan kuma mata masu juna biyu duk waɗanda muka samu muka gwada su muna tabbatarwa suna ɗaukar magani ko muna tabbatarwa cewa abin da suke ɗauke da shi bai samu wannan cuta ba shugaban hukumar yaƙi da cutar sida a najeriya dr gamba aliyu kenan a hirar shi da wakiliyanmu madina dauda har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc muna kuma watso muku shirye-shiryen akan mitoci ashirin da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 kuma kuna iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da wannan hanti. kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Idan mai sauraro na biye da shirin ciwon ya mace a makon da ya gabata, mun karɓi bakoncin Hajiya Fauziya D. Suleiman, marubuciya kuma shugabar kungiyar Creative Helping Needy Foundation da Dr. Theresa Obudu, shugabar My Vision Initiative da Malam Sa'idu Sambo Kaftan, shugaban gidauniyar Children Education Support Initiative in Arewa. Kuma mun karkata akalar shirin akan irin gudunmawar da mata suke bayarwa ta hanyar kafa kungiyoyin sa kai domin domin taimakawa al'umma musamman ma mata da yara. To a makon jiya mun karkare shirin a daidai sa'ilin da Malam Sa'idu yake bayanin cewa. Shiwansu zaki gansu suna akan ɗebo su daga arewa wasu sukan kawo su domin su ba da hayan su a bara da su to ire-iren su yaran sun taso dama da iyayen su sun fara dan karatu sai wannan ibtilayin ya same su to suna da bakin cikin karatun daga sun zo sun ga irin wannan abin sai sun ga sa rai a taimake su su yi karatu to ire-iren waɗannan yaran muka same su muna iya kokarin mu mu zo mu haɗa kai wani lokaci da sarakuna ko kuma hakimai na garuruka da suka fito ko kuma mu mu sa su da hannun mu duk da diba mu da gidan marayu muna ta kokarin dan damuna da gidan ne akwai yaran da in ka zo za mu zai zama to cewa hannun mu su cigaba da karatun amma tun da ba mu da shi har yanzu muka yi kokari mu haɗa kai da gwamnati da kuma ƙauye dole sai mu san garin da suka fito ah, a yadda za mu mai da su mu ci gaba da biyan kuɗin makarantar domin su samu ingantaccen rayuwa. To a yau za mu tashi kan bayanan Hajiya Fauziya. Ai sauraro lafiya. Hajiya Fauziya yaya kike hada aikin ki na yau da kullun da kuma aikin sa kai a ah, wani irin kalubale kike fuskanta? gaskiya abubuwan suna dan samun matsaloli musamman shi na gidan ana dan tauye shi tunda kana fita aiki ne tunda safe sai yamma za ka dawo duk da dai akwai mataimaka a gida gaskiya yawanci ranakun aiki ana samun matsalolin da ba a samu a wayi abin da ya kamata a gida sai dai a rage abin da za a rage sai a bar sauran ga masu aiki dan dai Allah ya sa shi mai gidan da kuma yaran da sun tashi a cikin wannan rayuwar sun saba da a haɗa a taimaka wa juna amma dai gaskiya abubuwan da wahala yawanci cikin ranakun hutu wato weekends su da aka fi samun samun damar da za a yi abin da ake so din yawanci ko biki ko suna ko wanki ko wani abubuwan da ya shafi ayyuka na gida da kula da iyali dr theresa na dawo gare ki kin ce akwai wani mai shiri kuke kokarin yi nan gaba muna da shiri da muna so mu yi mu dan ba da matan nan da waɗansu mata za su zo wanda suka zo shekarar da ya wuce muna da ba 50 da muka fara sharin abin da na gani wallan na sun gudu mutane sun taro mana so me kuke rabawa mun raba kayayyaki sun mata da suna da kayayyaki a akwati shekara goma ba su sa ɗaya ba <laughs> mu musu magana sai suka fito da kayayyaki muka bai matan nan kaya da yaran su ma ka ba su kayayyaki ni na baya duk kayayyaki na wanda kika ganin na sawa na dinka su sabo sabo <laughs> wannan shekara goma ba na sawa because you don't even know what to do with clothes wa waɗansu an mata ba su da ɗaya da za su sa muka siya shinkafa mun siya wake mun siya mm, masara mm-hmm. da muka siya ingredients muka tattara musu like about five people uh, za su raba one bag of rice kudin da muna da shi kudin ba ma bai yawa ba saka aka rarraba musu kwallaye suna tafiya suna ta raya ma kudin wanda suka ba da wannan kudi wallahi lalabu bude muku hanya well that prayer alone goes a long way yanzu muna shirin 13th to 17th of December za mu yi sha local local setup din nan Abuja Kaduna kuma a Ebonyi muna da mutane da za su yi na Ebonyi so na Kaduna wurin da na girma za a yi kuma Abuja malam sa'idu tsawon wani lokaci kuka ɗauka kuna wannan aiki kuma da ina da ina kuke waɗannan ayyuka naku to alhamdulillah wannan aiki yau shekara sha biyar na sha shida kenan da fara wannan aiki mm. amma da samun CAC registration namu tun dubu biyu sha takwas muka samu mm-hmm. so wannan aiki na fara shi a Bauchi tun ina ni ɗaya na fara da suna SS Support Children Education Initiative Sa'idu Sambo mai tallafa ilimin yara a Arewa sai ya dawo MA Support Children Education Initiative wato wani gwamna da aka taɓa yi a Bauchi wanda ya dan nuna muhimmanci akan ilimi dan ban sha'awa haka so daga baya dawo arewa support children education initiative to lokacin kuma samun CAC sai saka dan ban shawarin aka juye sunan sai ya dawo children education support initiative in arewa to kimanin mutane nawa kuka taimakawa kuma a ina aka ci gajiyar tallafin naku a 2015-16 mun tallafa ma yara 100 a specialist hospital na bauchi tare da chief medical director na asibitin da amina girbo voice of america tana nan a wajen mu a lokacin sannan shekara na biyu muka sake tallafa ma yara 100 a wannan asibitin pediatric ward din da mata 50 a maternity a nan na nan kan zo ko kuma wasu kayayyaki da suke bukata abin da muke barwa muka zo pediatric ward wajen yara muka zo da kayan sha da kayan ruwa da kayan irin na ci ci na yara su kuma mata su ma mukan ba su kayan ci da kayan sha sannan mukan ba su trust na mata audugan mata sannan ba su kuma pampers mm-hmm. na yara sannan a dubu sha tara mun yi a rashin shakoni special hospital na jigawa a dutse mm-hmm. shi kuma mun ba ma yara ɗari da hamsin tallafin irin wannan kayakin sannan mata hamsin a mataniti nasu sannan sai babar mun ɗauko mata mai bara a abuja muka raba ta da bara muka ɗauki yaran muka mai da su jigawa muka sa su a makaranta mm-hmm. tare da shi uh, hakimin lokal local government din da kuma mu chairman local government din da education secretary da su muka yi aikin duka yaran suna makaranta har a lokacin ma shi chairman gama ne yake ba su dubu biyar biyar a kowane wata mai su yaran suna na a can so sannan kuma sai a nan abuja akwai wani yaro sadiq wanda yana makaranta a yanya secondary school da wani alhaji a yanya primary school shi sadiq din ma ya yi junior wife nashi a nan yanya secondary school muke daukan dawainiyan karatun su sannan a bauchi state akwai wani makarantar kutare a nan bauchi a 2015 wanda muka sa yara guda goma sha tara a yan kutare a nan bayar yara primary school kai musu uniform da komai da kuɗin makaranta sannan akwai wasu yara a nan kofar dumi su ma guda hudu a nan baucin sai kuma a rariya primary school su ma guda biyu mafi yawa ayyukan farko daga bauchi ne shi yasa na baucin yi yawa yafi yawa sosai hajiya fauziya ko za ki mana kiyasin adadin matan da suka ci gajiyar tallafin da kuke bayarwa muna haduwa da mataye da suke cikin tashin hankali duk da cewa dai kungiyar tamu ba wai mun ware mata kawai ɗaya muke taimakawa ba har da maza sai dai gas mun fi bawa karfi ga mata mata kuma musamman iyayen marayu irin wanda kika ambata cewa ana kashe mazajen su a gurin yaki su kuma sai su zama cewa suna cikin wani hali na wahala da tashin hankali duk da cewa mu a nan inda muke Kano yawanci suna da karanci ba kamar jihohin Maiduguri irin su Yobe ba duk da haka wasu kan yi gudun hijira suna shigowa nan jihar Kano to kafin ma kuma akai ga ma wa'annan su wannan iyayen marayu akwai iyayen marayun da ba ba yaƙi ne kace su ba wahala ne da cutuka suka kashe su a nan wanda kusan muna da su a Kano ina jin ina jin ganzu kusan kaso talatin na matan da suke zaune a Kano zan iya ta iyayen marayu ne ni da tunani na saboda adadin matan da suke zuwan mana neman taimako da ake mutuwa ake bawa yara kuma yaran suna fara ne yawanci daga shida bakwai zuwa sama goma sha haka za ki ga an mutu an ban mace da yara ba gidan zama ba kuɗin haya ba abinci ba makaranta ba sana'a wayannan yaran za ki ga sun taso ba abin da za su ita ma mata kullun tana fita wasu su fita bara to akwai wannan kusa sun zama kusan zan iya ta kaso talatin ne dai a kiyasi ne a tunani na saboda irin adadin su da suke zuwa gurin mu saboda haka wayannan mata suna cikin wahala akwai kuma matan ma da za ga cewa cewa su mazajen nasa ma suna nan da rasu da lafiyar su amma ba sa daukan nauyin iyalin su su ma wannan za su iya kaiwa kaso 30 din zuwa 40 wanda wasu san zuciya ne ke ta suke kara aure aure su aure mata biyu zuwa uku har hudu wanda ba sa daukan nauyin su ga baki daya saboda haka za ta ga iyayen sun ba zama san haukace wajen nema to wayannan mataye suna cikin tashin hankali da wahala domin wallahi tallahi mata ta iya miki sujjada akan zaki ba ta shinkafa kwano daya kuma ƴaƴan su yarinya ta iya zuwa ta je a yi lalata da ita akan a bata dan kuɗin da ta ci indomi Dr. Theresa, idan akwai wani abu da yake ciwa mutane tuwo a kwarya a Najeriya yanzu babu kamar rabewar kawuna. wa'in suna gani mata suna da gudunmawa da za su iya bayarwa wajen haɗa kan al'umma. Kasan faɗansu mu da aka haife mu a arewa halin mu daban ne. Da wannan aka haife su a can kudu akwai waɗansu kamanni a kudu akwai waɗansu kamanni a kasan yarba mata mu ne za mu sha wuyan gobe ya kamata mata su yi ma mijinsu magana su yi ma yaransu magana mata ne yana shan wuya ko akwai matsala da ya taso yanzu mu da zamu shan wuya addu'a mu mata muna so Najeriya zama daya matan da ina ta maka ban ce ba kai daga nan ne daga nan ba ruwa na da wurin saboda in Allah ya baki wani abu to karan da ya baki ki ba wani matan da ina ta maka dukan mu zuciyar mu daya ne muna duba wannan kasa Najeriya ya zama lafiya da da muna karama in fara barka muna barka sallah zamu je da zamu sa kayan mu mu je in ana Christmas dukan mu za su masa kayan mu ya fara har yanzu ya za a jara wannan mu zama daya shine addu'a da muna yi yanzu Allah ne ya sa mu a Najeriya da Allah yana so ya raba mu da ya raba mu da Allah da ya sa mu a Najeriya dukkan mu sa hannu gan ko wannan kasa zai kyau to mai sauraro iya abin da shirin ciwon ya mace na wannan mako ya kunsa kenan amma zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai kuma wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa wani lafiya to madalla a gaida aisha yanzu kuma ga awal garba da sharhin jaridun kamaru fara shirin ne namuna wannan makon ne da jaridar da ta kasar jamhuriyar kamaru an da a farkon shafin ta ta nuna mana cewar shugaban kasar na kamaru musta kolbiya ya buƙaci 'yan kasar kamaru da su karɓi rigakafin annobar cutar coronavirus da mahimmanci a faɗin kasar baki daya sai kuma jaridar economic quotidian ta kasar ta kamaru an ita kuma ta ce shekarar 2021 zuwa 2023 kasar kamaru da kuma ga wata kasar jamus sun sake rantaba hannu kan waɗansu ya yarjejeniyoyi da kuma ci gaba da halaka musamman ta bangaren diplomasiya da kuma karfafa tsaro a tsakanin kasashen guda biyu har ma da kasuwanci domin farfado da tattalin arzikin kasashen jaridar kusan ita kuma cewa ta yi yanda sabon tashan wutar lantarki wanda aka gina ta a can bangaren mambele yanzu haka da yi a 'yan shekarun nan tana cikin tangal na ganin cewa kasar kamaru ta zuba makudan kuɗaɗe domin a ci gaba da inganta karfin wutar take a faɗin ƙasar sai kuma jaridar cameroon tv an da ita kuma ta labarta mana cewar a cikin sabuwar shekarar nan ta 2022 wanda za mu shiga baɗi gwamnatin ƙasar kamaru za ta fara karɓar haraji a kan waɗansu kamfanin kan sadarwa masu zaman kansu musamman ma a asusun talakawa wanda hakan zai iya kawo cikas ga masu ajiyan kuɗaɗen su a asusun na wayar salula a kasar ta jamhuriyar kamaru za mu kammala shirin jaridar namu ne na wannan makon da jaridar mutashin an ita kuma cewa ta al'umma na ci gaba da samun matsaloli da kuma yadda rikici yake rincaɓewa a can bangaren masu amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila sannan kuma yanzu haka ana ci gaba da kashe jami'an tsaro musamman masu sojoji da 'yan sanda waɗanda masu ɗauke da bindiga suke kai musu harin kwantar bauna a wannan bangare na 'yan awari wanda yanzu haka matsalar tsaro ya tabarbare a kasar ta jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to madalla a gaida awal garba sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin rayun da kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Musa American Suya daga kebin Najeriya magani Ori. ina kira ga jami'an tsaron najeriya baki daya tun daga police har zuwa soja har zuwa mobile har zuwa indifes har zuwa custom har zuwa migration dukkan mu mu tsoron allah mu yi kokari mu rike gaskiya tsakanin mu da allah wannan kasa ta mu ce duk yadda ta kasance ta samu wani cikas gaba ɗin mu samu cikas mu ji tsoron allah kan mu ce wai sai abin duniya kawai muka ba mu yi don allah Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Musa ya Suya kibin Najeriya mazauni Ori. Gaskiya hakikatin amri yadda sun kai na ji daɗi saboda na yi bayani akan cewa gaskiya shekara biyu tun lokacin da covid ce ya shigo a duniya baki ɗaya kun kare sashen mu wanda talaka ka kwaɗin ra'ayinsu. Gaskiya ba mu ji daɗin wannan al'amarin ba. Amma satin da wuce na yi muku bayanin cewa don Allah ku yi hankuli ku wannan sashen wanda za mu shi ra'ayinmu. Madalla, kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. To, baban la takaice Ƙungiyar Taliban mai mulkin Afghanistan da Amurka sun kammala tarukan wuni biyu wanda suka gudanar a Qatar a jiya talata, inda ƙungiyar ta Islama ta ce tawagarta ta kira ga jama'an Amurka da su maido da kadarorin ƙasar Afghanistan kana su ɗage mata takunkumai. An gudanar da tattaunawar ne yayin da ake ƙara samun ƙungiyoyin aikin jin kai suna kiraye-kiraye ga masu ba da tallafi da su kara taimakawa Afghanistan. inda majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da rabin al'umman ƙasar na fama da yunwa a wannan lokacin sanyi a jiya talata wani yaro mai shekaru goma sha biyar da ke aji na biyu a makarantar sakandare ya buɗe wuta a makarantarsa da ke jihar michigan inda ya kashe ɗalibai uku kana ya ta wasu shida ciki har da malami a cewar hukumomin makarantar shugaban 'yan sandan yankin oakland mike mccabe ya faɗa a wani taron manema labarai cewa bai gane dalilin da ya sa mahalin ya kai hari a makarantar sakandaren oxford da ke cikin garin oxford wani yanki mai mutane 22,000 wanda ke da akalla nisan kilomita 48 da detroit ta arewa To masu sauraro da takaitattun labaran muka ka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da niger karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin Arewa a yau na Nasiru Adamu El Hikaya. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman baba yakub makeri da ya karanto labarai sai kuma jumbe hamza da ya haɗa shirin ya ba da umarni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc